radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. Daga sai labaran duniya da dumi-dumin su. daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da koma noma tare da mustapha adam da kuma kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na kokun san tare da abdullahi salisu usman kasina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 11 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 18 ga watan jima'a thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 11 da suka gabata a ranar irin ta yau mustapha ahmad roshan daya daga cikin masanan ilimin fasahar nukiliya a kasar iran ya rasa ransa a lokacin da wasu masu yiwa isra'ila ayyukan leƙen asiri a cikin iran din suka dana masa bam a cikin motarsa a birnin tehran mustapha ahmad roshan shi masani ne na fasahar nukiliya wanda ya ta gagarumin rawa a shirin iran na nukiliya an haifi roshan a kusa da garin hamidan a kudancin iran sannan kuma bayan kammala karatun sana sakandare ya shiga jami'a inda ya sami sa na farko a fannin kimiyyar sanadarai wato chemistry bayan haka ne ya fara aiki da hukumar makamashin nukiliya ta iran mustapha roshan ya yi shahada ne tare da direbansa a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa ofishinsa rana irin ta yau bayan an kama waɗanda suka kashe shi dukkaninsu sun tabbatar da cewa sun sami horo ne a isra'ila da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru tara suka gabata rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ariel sharon tsohon soja kuma ɗan siyasa a haramtaccen ƙasar isra'ila ya mutu an haife sharon a shekara ta 1928 watanni shida bayan da iyayensa suka yi hijira daga ƙasar rasha zuwa palestino wadda a lokacin take karkashin mamayar turawan ingila sharon yana ɗan shekara goma sha hudu da haihuwa ya shiga wata ƙungiya ta 'yan ta'adda yahudawa don kora palestinawa daga ƙasarsu daga nan kuma ya shiga aikin soja ya kuma shahara matuƙa da ke ƙasar zuciya a shekara ta 1970 ya zama ɗan majalisar dokokin isra'ila kenneth sannan kuma ya zama firaminista tsakanin shekara ta 2000 zuwa 2005 sharon ne ya jagoranci kisan kyashin da aka yi falasɗinawa 3,300 a sansanonin 'yan gudun hijira da ke sabra da shitila a ƙasar labanan a shekara ta 1982 sharon yana matsayin firaminista karo na biyu a shekara ta 2006 ya sami bugun kwakwalwa sannan kuma ya halaka a rana irin ta yau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 labaran duniya da farko ga kanunsu. falasinawa sun yi kokarin hana sojojin mamayayin kutse a cikin su sansanoni da ke yammacin kogin jordan ƙungiyar ƙasashen musulmi ta yi tar da ke hurmin masallacin kudus da yahudawa suke yi an zargi amurka da shirya juyin mulki a kasashen yankin latin yanzu sai ya zama domin aji cikakkun labarin falasɗinawa sun yi kokarin hana sojojin mamaya yin kutse a cikin wasu sansanoni da ke yammacin kogin jordan samarin falasɗinawa din sun ja daga domin ganin sojojin mamaya haramtacciyar ƙasar isra'ila ba su yi kutse a cikin wato sansanonin da ke janin da kuma sha'aft ba tun da fari sojojin mamayar sun shiga garin fahman da ke yammacin garin janin da kuma kutsawa cikin gidan wani ne a garin surif 'yan sahiyoniyar sun kama wani matashi ba ne bayan da suka kutsa cikin gidansa majiya falasɗinawa a yankin ta ce wani bayahudi ne dan share zauna ya jefi karamin yaron ne mai suna shahin da dutse ya kuma jikata shi tare da wani dan fafutuka isa umro da ya kokarin baiwa yaron kariya a can sansanin 'yan hijira na falasinawa da ke sha'afta a gabashin birnin kudus an yi taho magama tsakanin samarin falasinawa ɗin da kuma 'yan sahiyoniya inda wani matashi ma ne guda ya ji kata ƙungiyar agajin falasɗinawa ta red crescent ta sanar da cewa ta ɗauki wa falasɗine ɗan shekaru ashirin da ya ji kata zuwa asibiti domin yi masa magani ƙungiyar ƙasashen musulmi ta yi tar da keta hurumin masallacin kudus da yahudawan sahiyoniya suke yi ƙungiyar ƙasashen musulmin ta fitar da wani bayani da a ciki ta yi tar da ke hurumin masallacin kudus da ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila yi a ranar uku ga watan nan na janairu bayanin da kungiyar kasashen musulmin ta fitar bayan wani taro na musamman da ta yi a kan batun ya kunshi cewa kutsawa cikin masallacin wata tsokana ce mai hatsarin gaske ga al'ummar musulmi a ko'ina suke a duniya kuma take dokokin ƙasa da ƙasa ne da kuma ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar ta kuma yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su kakaba wa ministan tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila mai tsananin wuce gona da iri itimir bin gafir takunkumi saboda wannan aika-aikar to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an zargi amurka da shirya juyin mulki a cikin kasashen yankin latin tsohon shugaban kasar bolivia evo morales ne ya bayyana cewa amurka ce take jagorantar juyin mulki da aka yi a cikin kasashen latin da suka hada brazil peru da argentina a wata hira da kamfanin dillancin labarun na na kasar rasha yi da tsohon shugaban kasar ta bolivia ya ce siyasa amurka tana cin kasa kuma dama a duk lokacin da wata babbar daula take fuskantar koma baya sai ta koma amfani da karfi kuma idan ta ga abubuwa suna kubce mata sai ta koma amfani da harsashi da makamai tsohon shugaban kasar na bolivia ya ɗora alhakin amfani da kotun ƙasa argentina domin juyin mulki wanda ya kawar da mataimakiyar shugaban ƙasar christian isabet fernandez tare da ɗaure ta shekaru shida da cewa hannun amurka ne a ciki hakanan kuma wani juyin mulki irinsa wanda aka yi a ƙasar peru da ya sauke shugaban ƙasar da kuma kama shi bugu da ƙari tsohon shugaban ƙasar ta bolivia ya zargi amurka da hannu a ƙoƙarin jin mulki domin kifar da lula da silba na ƙasar brazil kwanaki uku da suka gabata shi kanshi morales da ya sauka ne daga mukaminsa na shugabancin ƙasar bayan matsin lamba da ya fuskanta daga sojoji a watan nuwamba na shekara ta 2019 bayan gudanar da zaɓukan ƙasar. afirka ta kudu ta ce ba za ta sake dawo da dokokin corona akan 'yan kasar china ba ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ta afirka ta kudu ta sanar a jiya talata cewa babu bukatar a yi tarnaki akan 'yan kasar china masu shiga wannan kasa saboda cutar covid-19 da ta sake dawowa a can ƙasar tasu china ministan harkokin kiwon lafiya na kasar ta afirka ta kudu joe fahla wanda ya gana da manema labaru ya faɗi cewa sake dawo cutar a can ƙasar china ba zai cutar da al'ummar afirka ta kudu ba saboda suna da kariya mai ƙarfi sai dai ministan ya yi furci da cewa a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata an samu waɗanda suka kamu da cutar a cikin ƙasar wasu ma suka gamu gidan gaskiya a ƙasar afirka ta kudu dai fiye da mutane miliyan hudu ne suka kamu da cutar ta corona a lokacin da take kan watsuwa a duniya yayin da adadin waɗanda suka rasu suka kai biyar wato kaso takwas cikin ɗari na jimillar al'ummar ƙasar an yi musu allurar rigakafi to ƙarshen labarin duniyar kenan. adal yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan mu koma noma tare da mustapha adam mu koma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a harkar noma musamman ma dai ta kulla alaka da kuma jiniyoyi tsakanin iran da wasu kasashe. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kasashen iran da venezuela sun rattaba hannu akan aikin gona da kuma albarkatun dabbobi ministan aikin gona na ƙasar iran jawad sadati nejad da mataimakin shugaban ƙasar venezuela wilmot alfredo castero kuma ministan aikin gona na ƙasa su ne suka jagoranci rattaba hannu a tsakanin ƙasashen biyu a nan birnin tehran ministan aikin gona na iran ɗin wanda ya gabatar da jawabi a rattaba hannu din ya ce alaka tsakanin iran da venezuela tana ƙara bunƙasa tun daga lokacin da ibrahim ra'isi ya zama shugaban ƙasa har ila yau a ƙarƙashin wannan yajejeniyar iran za ta rika kai kayan abinci zuwa ƙasar ta venezuela da kuma aiki tare a fagen musayar fasahar noma daga ciki har da salon noman nan da ake yi a cikin ruwa ba tare da ƙasa ba a nashi gefen mataimakin shugaban kasar ta venezuela kuma ministan aikin gona ya jinjinawa wa iran kyakkyawar tarbar da aka yi masa da kuma yadda take aiki tare da kasarsa a fagage da dama da suka hada da aikin noma kasar venezuela ce dai ta hudu a cikin jerin kasashe da allahuwa cewa dabbobi a yankin kudancin amurka. kasashen iran da kazakistan sun rattaba hannu a kan yarjejeniya ta bunƙasa aikin noma ministan harkokin noma na iran da kuma takwaransa na ƙasar ta kazakistan ne suka jagoranci rattaba hannu a kan waɗannan yarjejeniyoyin daga cikin fagagen da yarjejeniyar za ta yi aiki da akwai musayar kwarewa da ziyarar ƙwararru a tsakanin ƙasashen biyu an gabatar da wani taro a tsakanin manoma na iran wanda ya kunshi wato musayar fasaha da kwarewa a tsakanin su ilimi kamar yadda aka bayyana da kuma musa kwarewa suna daga cikin ginshiken da suke bunƙasa harka kowace iri ce musamman ma dai harkar noma a nan iran manoma sun gabatar da wani taro wanda ya kunshi tattauna hanyoyin da za a rika wato musayar fasaha da kuma kwarewa a tsakaninsu akan kansu sannan kuma tsakanin iran da kuma kasar japan wannan taron da an yi shi ne a wani yanki na oromiya da ke nan iran inda aka samu mahalattansa daga dukkanin bangarorin na iran da kuma kasar japan domin tattauna kalubalen da ake fuskanta a duniya musamman ma dai wanda ya shafi harkar sauyin yanayi da irin yadda yake kawo tarnaki wajen harkar noma da yadda za a magance su ta hanyar amfani da ilimi da kuma kire-kire na zamani da ake da su. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. a madadin dukkanin waɗanda aka ji su a ci sai dai kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. da jin ya kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Baran koma gefe ana ku da ba Askari domin jin irin waƙar da ya rera mana a wannan shirin. Domin jin waƙa ya tadar mana. Da fatan masu su gyara zama kuma su jaɗin shirin. the charas نفراسیده ز توفان وطنم madalla da mushtaba askari a cikin wannan waka da ya gabatar cikin wannan waka da ya ramana da fatan masana sun gamsu kuma ta kayatar da su anan zan jalan zamun shirin ganin lokaci na rara mu a tare mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da sabar wakar amma kafin na amma din waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to na an gaishe ka sa'id anguti a cikin wannan wakar ka yara mana da fatan masana sun gamsu kuma ta kayatar da su anan zan jalan zamu shirin ganin lokaci na rara mu a tare mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da sabuwar wakar amma kafin na amma din waɗanda suka tallafa har ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. falasɗinawa sun yi ƙoƙarin hana sojojin mamayayin kutse a cikin wasu sansanoni da ke yammacin kogin jordan samarin falasɗinawa ɗin sun ja daga domin ganin sojojin mamaya haramtacciyar ƙasar isra'ila ba su yi kutse a cikin wato sansanonin da ke janin da kuma sha'aftu ba tun da fari sojojin mamayar sun shiga garin fahman da ke yammacin garin janin da kuma kutsawa cikin gidan wani ine a garin surif 'yan sahiyoniyar sun kama wani matashi ba ine bayan da suka kutsa cikin gidansa majiya falasɗinawa a yankin ta ce wani bayahudi ne dan share wuri zauna ya jefi karamin falas falasɗine mai suna abdul shahin da dutse ya kuma jikata shi masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji ruwan su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa wabarakatuh Thank you.